الحمد لله رب العالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد بهذا وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا حول ولا قوة إلا بالله وحده قعد أن الله عليه وسلم ليالي الرسول تفقد تبع تفقد جوازا تفقد جوازا بقي ذاتية ومشاعر وتفقد قبضة بجزء مشاعر بقي من مسلات الإسلام والبقى ابن الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وسلم الحزبية ولما صفر ما لم يشيء الإسلام الحزبية والنشيء مجلس الإمام ثلاثين إن شاء الله قال ابن تيمية رحمة الله عليه من أمر بيان أكبر حقيقة أبن ليس الله تعالى يعيش من ذنبه abin da hakika shi ne bauta ba bautar nan ko ba ta inganta sai da miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala da tsantsance bautar zuwa gare shi da nisantar haɗa shi da wani a cikin bauta sannan kuma da biyayya ga manzon sallallahu alaihi wa sallam a sau da sannan malin fitemiya yana mana bayani a kan hukuki munana guda biyu shirka da girman kai mutumin da ya iya bi Allah hauhau wannan da mustakbir mai girman kai wanda kuma yake bauta wa Allah amma kuma yana hada Allah da wani a cikin bauta wanda mushrik wancan mai girman kai wanda kuma mai shirka dukkanin su bala'o'i ne guda biyu manya-manya shi ne ma da yake tafiya ta mana hadisi kudusi da Allah madaukakin sarki yake faɗi a riwayar manzon sallallahu alaihi wasallam العظمة بداني والكبرياء بداني فمن نازعني واحدا منهما عذبه قال ابن تيمية حاول أن حديثا بداني أي والله حديث لو أن أبوه بداني Allah ta'ala yake cewa an azumat idaya girma da daraja a matsayin farjan mena wato tufafin kasa shi ne iza sannan wani kibir ya kuri daji sannan girma da isa da batsewa wannan kuma da baki daya ridani riga ta wato tufafin na mace man na za'ani wahidan min wa azdabtu Allah ce da ya ja da ni a ɗaya daga cikin filinsa yana jin cewa yana da hafaza yana da girma irin na Allah ko kuma ya kasance yana jin yana da kibriya wa azdabtu Allah ce ya masa azaba to shi ne malamin jami'a sai ce al'azamatu wal kibriya min khasa'is rububiyyah al'azamatu girma wal kibriya da isa da batsewa min khasa'is rububiyyah waɗanda suna sufofi waɗanda suka keɓanci Allah subhanahu wa ta'ala a babu rububiyyarsa babu wanda ya halatta ya sufanci da sifa ta azuma girma irin na Allah babu wanda ya cancanci ya tuffantu da siffa ta kibriya cika da baki ba wanda in ɗan adam ke da wannan siffa sai a ce mata girman kai girman kai ya girman kai a ɗan adam in ɗan adam ya tuffantu da siffa ya wuce a ce mata girman kai yake da shi amma a wajen Allah cika da baki ba to shine sai ce fal azamat wal kibriya kun ga girma da kuma cika da baɗewa min hafaɗin rububiyyati waɗannan suna cikin siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala a babu rububiyya a babu rububiyyar Allah subhanahu wa ta'ala da azama girma da kibriya shine al-kabir sannan shine al-azim Allah shine mai girma shine babba shi ne wanda ya cika ya cika babu tawaya tare da Allah subhanahu wa ta'ala to ba wanda yake tsofantuwa da wannan sukokin ba Allah ba duk yadda ɗan adam ya kai ko duk yadda halitta Allah ta kai to yana da tawaya yana da tawaya yana da nafsu amma Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da kamala shi yasa ya tantance a kitsa kuskanta shi da al'azim mai kalim al'azim babba ne shi mai girma alkadir kuma wanda ya cika ya isa wal kibriya wa ala min al azamati amma malam ibn taymiya ya ce kaga lafazin al kibriya ya cika da batsewa da isa a'la min al azamati wannan lafazin ya fi girma fiye da girma ka tuffanta Allah da al ya fi ka tuffanta shi da al mun gane dukkanin da tsofaffin Allah ne amma a babi na fifiko siffar Allah ta alkabiru ta fi siffarsa ta ne ta fi ta wani hada da ala hadu da bidai saboda haka ne ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kamanta mana wannan girman nasa cikansa da isansa sai ya kamanta shi da da tufafin sama ya fi malin ta fiye ciki ko a sama take sannan ko malin ta mutum zai iya sa malin malin ya mutu kila har yanzu masallaci ba ko bai sa wa domin kila amma bai kamata ya haka amma da zai yi haka ko ya fi son fiye da sai a ce ga wani mai gida ya fito ya sa wando amma ba gida duk da kuma kai yadda ba wani ya sa da ba ko ya sa jallabiya misali ko ya sa riga fuska ko kano fitel ya fito da ita babu wando a tare da shi kila ya tinsa mai kauri ne ya fi a ce gashi ya fito da wando amma babu